barkamu da sake haduwa a wannan masallacin na juma'a na profesa egondu da ke a nan unguwar sabuwar akilla a jihar sokoto inda muke karatu littafin arabu zafaf a kowace rana asabar yau asabar 23 ga watan jimadan ula shekara ta 1441 bayan hijirar mazo allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina mun yi makonni ba mu yi karatu ba ah, sati nawa muka yi wani karatu ba sati muka yi kana da tayin ku gace ku dan tayin ka ba ku da tayin wai ku gane yau yau mun kusa ga tayin kuma ga da sabon da aka ko tari mutum ya ce alhamdulillah muna ba shi da tayin <laughs> a fiye wani abu fiye wani abu <laughs> ya yi wani abu saboda za mu tsungun su ko tun zai kudu ai mun yi mako uku sati uku mai karatu ba saboda wasu izora da su gita da tafiye-tafiye da sauransu muna roƙo Allah ta roƙo ta Allah ya karɓi ayyukan da muke yi ko da shi jefawa ake a yi nan a yi nan a yi abin da ya samu ba iya yin komai duka amma abin da ya samu sai a yi muna roƙo Allah ya gafarta zunubai ya karɓa ko da muka tafi mun shigo matsala ta arba'in ko wujubu ihsani ishrati zawjiya ko ko wujubu ihsani ishrati zauja nan muka ta tsaya mun yi karatu ciki hadisi nawa za mu tashi at-salim to bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qala musannif rahimahullah as-salim qawluhu sallallahu alayhi wa sallam la ai la yaqis mu'minun mu'mina in karha minha qur'an radiya minha aha arabi qawlu sallallahu alaihi wasallam akamar mu'min akamar mu'min iman ahsanuhum khulqa wa khiyaruhum khiyaruhum lisa'in tayyib mun shigo matsala wadda ita ce ta kusan ta ƙarshe ko ta kusan ta ƙarshe ga a cikin littafin shine wajabcin kyautata zamantakewa mamata wanda ya auri mata zama na kwarai na kirki wanda za ta ji daɗi shi ma wajibi ne na shari'a kuma mun karanta hadisi har guda biyu khairukum khairukum li ahlihi mun karanta annabi sallallahu ya ce ala istu bi nisa'i khairu fa la awani indakum awanin abokan aiki a asiratu da ake cewa kamar inda suke zuwa zo su muku aiki amma dai aiki ne irin ku kyautata musu ya hada da wasu wasu dalilai da ake hada da nake cewa kamar wa hunna bil ma'ruf wa lahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf da kalma Awani, wasu malamai sun rike ta ta cikin kalmar da ake ta jayayya yance amin asali asir shine kamar bawa mai maka aiki a gida to wani irin aiki suke sauran ayoyi da sauran hadisai da ke na cewa ta kewa yana aikin keniya da aikin ah, a mutunta su a kyauta su domin su ba bayi bane الثالث sallallahu alaihi wa sallam cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi la ya fi يفرق la لا يبغض مؤمن mu'mina kada mumini ya kyamaci mumina wannan ka'ida ce mai girma wal ta zo ne a babin zama aure amma malamai suna amfani da ita a babin zamantakewa na da kullum ah, imamu idi a cikin littafi ne na alhayatu tsayi ba ya kawo wannan a matsayin ka'ida na kowa za ka zama da shi duk wanda Allah ya haɗa ku zama da shi inda musulmi ne tun wannan zaka gebe ne la fi muminin mu'mina kada mu'mini ya kamaci mu'mina kwata kwata wani iya tashi faɗin labarin mata ce babu abin da ke faɗi sai shari yana gani kamar ba ta da alkhairi sai annabi ya ce in kariha min haqulukan idan ya kyamaci wani hali gare ta tana mai kaza kaza da bayi da kyawu rabiya min ha'akhar lalle zai yadda da wani hali gare ta ba ta sallah ba ta azumi ba ta wani na ladabi ba ta wani na ladabi ba ta kaza dole za a samu su halaye da da shi masu kyawu kuma wani ka'ida ne ga duk wanda Allah ya haɗa ku zama da shi babu ɗari babu babu ɗan goma duk ɗan adam ɗan tara ne ko ba wanda ya cika goma don haka duk wanda Allah ya haɗa ku zama da shi idan ka gaina da aibi kaza ka gaina da illa kaza to ka dibi wani hali ne na kwarai don haka wannan hadisin mai girma ne musulmin ruwaito shi ne ke zama eh musulmin ruwaito shi yana cikin wannan malamai kisa babin mu'amala kada mumini ya kyamaci mumina anan babin aure abin da yake nufi in kun zo zama akwai malami da ya rubutu akan haka yake cewa annabi sallallahu cikin mu'amalar da yake da iyalan shi shine yana diba janibin halin su na kwarai sai ya da cewa tana iya kaza tana da kaza tana da kaza don shi sai kawo na hadisa a matsayin mahallin shahid cewa diba gefen janibin halin kwarai gefen halin da ba na kwarai ba kuma ita kokarin gyara ba karewa ake ba a cewa tana da halin kwarai ko tana da wani wanda ba na kwarai ba Shi ke da a'a wanda ba na kwarai ba sai kokarin gyara ai kokarin wa'azi ai kokarin jawo hankali ai kokarin duk matakan da za a yi a gyara amma dai a goge mana kwarai in kai haka sai ka huta in kai haka sai a zauna lafiya annabi ya ce in kai hamin khuluqan idan mutum ya kamaci wani halin da aga matar shi ita ma mata haka in ta kamaci wani hali da aga mijinta rabiya minha akhar to za ta yadda da wani na shi mafi yawa mata suka fi abinda malamai ke cewa su mata ta ƙwarya ne kusan duma da ake ƙwarya ko in ka aka yi ƙwarya na farko ne za ka ji in ka sha ɗaci in ka ci yawa ah, wannan ɗaci gare ta kai suwa ka jawo wata kai yanke bi zaka ji haka za a yi to amma in an ka saba aka saba sai ga ƙwarya ta baɗaci kawai sai ka ga ludde ya baɗaci kawai amma ran da aka yi kashi na farko ɗaci gare in ka ci in jifa da shi in samu wani to shi ma mai ɗaci ne zaka samu haka za a yi tafiya mata su suka fi rashin fahimtar wannan sai ka ga mace ta kashe aure ta fito ta koma wani aure fi ce gwamma mijinta na farko ba ka in mace ko namiji suna da wani aiki kaɗan haƙuri aka shi ne, kada ka ƙamace shi gaba ɗaya in yana da wani hali da ba ka so kuta da wani hali da ba ka so to a kowane halin kuma wanda ya kamata ka gode ba. An arabe hadisi na hudu ƙaunar sallallahu alaihi wa sallam cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yayi akmalul mu'minina imanan mafi cikan imani cikin mu'minai ahasinuhum ko ahsanuhum khuluqa wanda ya fi su halin kwarai baka halin kwarai wani babban abu ne wanda yake ga maka alkhairan duniya da lahira in kana da halin kwarai zaka yi farin jini a mutane ko da yaushe kana sakin fuska ko da yaushe kana mu'amala da mutane babu girman kai ko da yaushe kana iya taimakon wanda kake so ka taimaka kusan malamai sun kayyade halin kwarai cikin abubuwa guda cikin abubuwa guda hudu ko na farko bazalun nada ko halin kwarai shine abubuwa guda hudu da yan ce ko ku ya ba da mai halin kwarai ko ku zai ba da misali duk abin da kuka yi isan layi za ce a ah, mai halin kwarai shine mai kaza mai halin kwarai shine mai kaza za ku iya faɗin guda talatin arba'in amma in ka kai da cikin hudu za ka komai ya koma cikin wa'annan guda hudu ɗin duk duka abin da za ka faɗi na farko su shine badalun nada shine ba da alkhairin da kake da shi in kuɗi gare ka taimakon mutane waɗanda ba su da in ilmi gare ka zama suwa karantar da su in dubara gare ka ba mutane shawara cewa ga abin da addaidai in mukami gare ka yi musu abin da ya kamata in duk abin da gare ka na alheri ba da alheri ya ke da shi yau ko mutum ya zama kawai abin da ya iya shine mas ya iya sai a ce ta yan ungo suna faduwa mas sai ce kai wannan musulmi suna faduwa mas bari yanzu zai ga darasin mas ka fi sabilillah ko ya fa galon nada wani ilimi ya iya wani abu ya iya duk wani abu da kake na bayarwa bayarwa ba da wani abu kuɗi magana kwarai ko menene zaka iya bai wannan shine kashi na farko in kana da wannan kana da kashi 25 cikin 100 na na halin kwarai abu na biyu kafin aza ka kame cutar ka kuma abu ka ba su yanzu ka kame cutar ka in ƙarfi gare ka kace wallahi bugewa za ka yi in kuɗi gare ka za ka sa awa mutum ba daidai ba in bakan magana ka iya za ka gaya mai wadda sai ya mutu ya ta ta wani haka yake cewa ya gaya mai eh, ɗaya gaya mai goma da ka ji ka faɗi haka baka da halin ƙwarai kaful aza ka kame cutarka kan kaful aza ya kama da duk da albarkaci kafka aza ta inda wani zai taka waya duk da masallaci za ta kake yadda ka taka ka aka kafa wani ko aka taka ne wani su halin kirki ne mai halin kwarai tattalin ya kai kada ya cuta ma wani kaful aza illahi aka bi kaga cewa za a cewa ne zo ka shiga layi ka tsallaka ka shiga layi ba baka da halin kirki kai ko da ka ce rai nan kawai kai an tambaye kai an ba kai mai halin kwarai kake in za ka ji tsoron za ka ce gaskiya kana da matsala duk abin da a cutarka kamewa kake kakka yadda ka cuta ba kowa kun ga haka annabi sallallahu yake duka da nagara kowa watsa alkhairi annabi sallallahu ya koya sallah ya koya tauhidi ya koya azumi ya koya hanyar shiga aljanna ya koya mana fihi da ake yi da akuya ce duk abin da ya sanya alkhairi sai ya koya ma mutane haka yake kuma taba jin wanda ya ce annabi ya cuta ne ba bai taba bugun kowa ba ga hannu ne in ba wajen jihadi fi sabilillahi ba ko mata tai ko ɗanai ko yaro gida ne bai taba bugu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace nawa annabi sallallahu alaihi wasallam shekara goma ba duk komi nika ne ba amma bai taba ce min uffin kyar ba da abin da ka shi da kai ne ya ba komi nike yi ne ba to kaga kaffal a zaki ne ko annabi sassa ya kame cutuwa ta idan haka hali na biyu in kana da badalin da kana da ba mutane kyauta kana da kaffal a zaka samu nawa kenan hamsin cikin ɗari ko na uku shine ihtimalul adha shine ɗaukar cutar mutane kafka cewa mu ta haifa rawa zaki ne sai na kata shi a maka sai ka ce ka yafe ka kyale kawai kaga kai ka ba su abinka kai baka cuta musu ba amma ya adam za su cuta maka ba haka suke da Allah ba Allah ya halicce ka ya baka ya komai ka ce yana da ɗa ka ce ba shi da yake ba a bauta mu wani ne a yi kaza kaza to in kimalul aza kai ka ɗauki cuta in mutane suka yi maka mai halin ƙwai ba shine mai ramuwa ba mai halin ƙwai ba shine akwai hadisi da ya zo a cikin isnadi ne akwai magana cewa lokacin da aka yi yaƙin badar a uhudu aka kashe ma sallallahu hamza sai ya ce in na samu iko ga mutanen makka zan kashe mutum saba'in cikinsu sai Allah ya ce wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bih in an yi muku ba daidai ba ku rama daidai yadda aka yi muku wala in sabartum lahu khairul lisabirin in kun yi hakuri hakuri ya fi ramawa sai aya wata ce me fasbir kama sabaruka illa billah kai kan umuni ne kai kan kai hakuri kai ka wuce karama annabi sassana ya wuce ya rama duk wanda ka rama a karami ne an ce ba kun gila ce kama karamin mutum da kajin ce sai wallahi ya rama ka shi babba ya ramu haka Allah ce ma annabi ya fas su da kai kai hankali kai ba za ka rama ba ka da aka zo fito maka yi sai ce izhabu fa mutulaka mutlaqa je duna ya fi muku duk abin da kuka saboda shi babba ne wanda ke babba baya ramuwa duk da yake ramuwa a musulunci halas ce halas ce amma ta kananan mutane ce ayi abu na uku na halin kwarai <laughs> abu na uku na halin kwarai shine mai ihtimal na uku shine ihtimalun ada shine ka dauki cutar mutane na hudu shi ne bashashatul waje ka sakin fuska ka dinga wa mutane da ya kana cikin musu fuska kakka za a busan kamtar rira ga an ganka kama an ga tashi a kiyama ya ganka kowa tsoron ka yake annabi sallallahu alaihi wasallam haka yana zane an gama sallar asuba yana yana akka sahabbai na baya sahu sahu suna ta fira sai ya jiyo sai ya musu rayuwa kawai sai ci gaba da tasbihi ne kawai ya sama kawai ya ce wata basu muka fi waje a kai ka sadaka kawai kawa mutane mushi kawai sadaka ne cikin latin hazan da muke karanta a yi karni ya ce yin mushi ga masu ɗaure huska sadaka ne ka gane ku talakawa sadakatul lufuka al akhlaq in ka ga mutum ko ni kuɗi ne ko ni wadata ce amma kullum tukun-tukun da huska suna ne talaka na halayen kirki to kai ne murmushi an sadaka ta talaka inda sadda ce har shi ba za ka ba shi kuɗi ba ko ba za ka zo ka ba shi kuɗi ne da kuɗi komai amma kullum tukun-tukun-tukun sadaka ta da kyar zika ɗaya murmushi <laughs> ka ce ga wanda ta ki ne za ka daga wata ka ba shi naira hamsin mai bukatar kuɗi shi ba, haka ya kawo ka'ida a cikin latin hazard na muke na rayuwa mai daɗi don haka sakin fuska shine cikon hali na kwarai wannan jarir bin abdal bajan ce tun sadda annabi sai tun sadda nan musulunta annabi bai taba ganina ba face ya saka min fuska sai annabi ya saka min fuska kuma garuruwan da aka ci gaba aka waye da yawa haka ake akwai da yake fake british smile in dai kana tafiya ka haɗu da english bature ɗan ingila in kuna tafiya a hanya ita haɗa sai ma haka sai ya <laughs> kawace ce ba fake british smile wai fake smile san sun sunan kawai bai san kai ba a zai iya kan ka suka mai to a yayin da ganin kai harare wuce amma an suka maka haka wani abubuwan guda hudu su ake ce mahalin kwarai wani ya maimaita mana su wanda bai da littafi ya maimaita a ta da ƙasa بدل الندى بدل بدل الندى كف العدم احتمال العدم masha Allah a kuna da wani ka bashi wannan to to wa ina da wani ba ka wannan tsaye don haka sai annabi sai ce akmalul mu'minina imanan wanda suka fi suka fi imani cikin mu'minai ahsanuhum khuluqa mu kuluka, fi suka fi su halin kwarai annabi sun alaihi wani hadisi ya ce, cikin ayyukan kwarai ranar alkiyama babu bancin takwa tsoron Allah babu wanda ya kai halin kwarai nauyi a mizani sai kasance cewa kana cewa mutane sukan mutane fuska kana kyautata musu kana kame cutar ka gare su sai a jira alkiyama sai ka samu babban rabo wanda mai kiyamun laili da mai azumi bai samu ba annabi ya ce ban ci tsoron Allah ba abin da ya nauyi akan mizani ta mahalin kwarai haka ina kiran mu mu kasance masu halayen kwarai halayen kwarai yana fitowa wajen mu'amala da iyaye wajen mu'amala da iyali dan kuma da malai kawo shi anan babu mu'amala da iyali yana kasancewa mu'amala da ƴaƴa mu'amala da ƴan uwa mu'amala da makwabta mu'amala da jahili wanda bai iya ba jiya da adam sassan da wanda ya fi tsari a cikin masallaci ya ce mai mai ya ce mai ya ce ya ce a ah, latin a kawo ruwa a zuba kun halayen kwarai sai yasa mutanen da wasu musulunta ita saboda halayen kwarai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to irin wa'annan ya kasance cewa jahili in yayi ko tauhidi mutum ya sa'a mu da sauki ake mai ba a ce mai kafiri sahabbai ana tafiya an gama mutum makka za a je hunai suka ga wasu suna suna bauta mai Allah na zata alwaɗin kama lahun zata alwaɗ amma bai ce musu kun kafirta ba sai ce kun ce kamar yadda mutane annabi musa suka ce ne annabi ya gyara musu kuma aka ci gaba da tafiya wannan shi ne dalilin cewa ba a ta mu'ayyan ga sun yi kwata-kwata irin abin da amma annabi sunan bai ce musu kafin rai ba saboda ba su sani ne sai ya koya musu daga ko shirka ga mutum yayi koya mai aka gyara mai ake yi ba kawai tun aka gyara ba an magana a zama da shi ko a yi Allah ya sa mu gane annabi ya ce wa khiyaruhum khiyaruhum li nisa'ihim mafificin mutane mafificin su a matansu don haka duk wanda ya fika kyautata ma matar shi to ya fika inji annabi sallallahu alaihi wasallam don haka da ya kasance kuna ku biyu gida daya kuna makwabci da makwabci mata ta tafi jin daɗi annabi ya ce ya fika don haka kowa ya kokari kyautata ma iyalai ne abu ne wanda shari'a take so alhamis الخامس عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحلالهم في المسجد في يوم عيد فقال لي يا حميرة أتحبون أن تنزلي إليهم فقلت نعم فقام لي وراء فطاطا لي منكبيه لأنظر إليهم فوضعت ذقني على عاتقي وأسندت وجهي إلى خلفي فنظرت من فوق منكبيه وفي رواية من بين أذنيه وعاتقه من بين أذنه وعاتقه وهو يقول دونكم يا بني القرى فجعل يقول يا عائشة ما شبعت فأقول لا لأزر منزلتي عنده عنده حتى شبعت قالت قالت ومن قولهم يومئذ أبا القاسم طيبا وفي رواية حتى إذا مللت قال حسبه قلت نعم قال فاذهبي وفي أخرى قلت لا تعجل فقابلي لي ثم قال حبك قلت لا تعجل ولقد رأيته يراوغ بين قدميه قالت وما لي حب وما اليه إليهم ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه وأنا جارية فقدروا قدر فقدروا قدر الجارية العارفة الحارثة السني الحارثة على اللهو قالت فقرأ عمر فتفرق الناس عنها والصبيان فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت شياطين الإنس والجن فرد من عمر قالت عائشة قال صلى الله عليه وسلم يومئذ لتعلم العلو أن في ديننا فسحة tsaye bayan ya kawo maka cewa hadisai amma na kyauta ma iyalai sai kawo maka misali daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu hadisan da zai kawo muna daya ku dukkanin su yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke kyauta ma nashi iyali ne sai ka fahimta yace al-khamis hadisi na biyar an aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga aisha Allah ya kara mata yadda ta ce da ali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ni wal yal'abuna bi irabihim fil masjid wasu bakakin mutane suna wasa da sandunan su a cikin masallaci kun ga annabi sai kira ta kai kallon irin wannan ran idi ne kamar da ƙarshen hadisin zai nuna mana ran idi ana wasanni ba matsala ba ne addinin musulunci ba jami'in addini ba ne kullum abubuwa wanda ba mu nishaɗi ciki cikin masallaci annabi kuma mutane ba sun suna ta wasa kuma annabi ya kira ta ta kallon wasa wafi yau idin ranar idi faƙala lisa da ya ce min ya umaira ya ke ajjadar ja a tafi na an kan gumi ilayhim kina so ki kallo kina son ki kallo zo ki gani ga masu wasa kina son ki kallo fa qultu na'am sai na ce eh fa qamani wa ra'ahu sai annabi ya tsaye da ni bayan shi fa qada aliman kibahu li anzura ilayhim sai ya sassauto mini ka faɗa shi domin in aza kaina in kallon su fawa ba aku zikni ala atiki ne sai ne aza haɓa ta a kan kafaɗa ta yi wa asnatu wajhi ila kaddihi ni jingina fuska ta ga kunce ne ga ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ai in ma ka jika mata ta haka fada zautu min fauki manki bai ya ce sai ina kallo a saman kafaɗa ta ina cinkar su wafi riwayatin bai ne a cikin yi tsakanin kunne ne da kafaɗa ta tai na aza kai na wuri ina kallo wa huwa yaqulu na cewa kuma ya banal afada ha bismillah ku ya banal afada wani lakabi yake ce musu nan bakaken bismillah ku yi ta muna kallo faja ala ya kuru sai dinga cewa annabi dinga cewa ya aisha ki ma ya aisha baki gaji ba baki koshi da kallon su ba fa aqulu sai ce la ban koshi ba Ni an gura manzilati inda domin in gaya matsayi na yake zai ci gaba da tsayawa a yakin nan hatta iti hannun koshi qalat ce wani min yau yawma idin cikin abinda suke faɗi suna wannan rawar waƙar da suke suna cewa abal mai tayyiban baban qasim mutumin kwarai ne shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin da wata riwaya hatta idza malaltu har sai da gaji da kallon su kala sai ya ce hasbuki kin gaji ya ki kultu na'am sai ni da ya sai ce tutafi tafi ukura bauta riwaya kultu sai ce mai laka ajal jalkakai gaggawa ban gaji ba kakka tashi faƙama ni sai ya koma tsayawa in ci gaba kun maƙala sai ya ce ce mai hasbuki shi kin gaji ya ishe ki kultu sai na ce lata a jihar kakka ya gaggawa ban gaji ba ta ce wala kadara aiki huyu wa bai na kadamai na gani har yana canza kafa watan ya gaji da tsayi sai ya tsaya musu kawa ɗaya in ya gaji da ƙafa ɗaya koma canza ƙafa ɗaya sallallahu alaihi wa sallam ƙalar ta ce wa ma fi hubbun nazar ilaihi ni fa ba son kallon su ne kai ba masu wasa walakin ahbabtu an yablugan nisa'a maqama huli ina son dai mata su jila labarin yadda nake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai gata manzo Allah ce eh ko wace mata ta yi kuyi da mijinta ko eh ga cewa fa ni mijina yana so na sosai ta ta kakkuta wa makani minhu da matsayina ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa kakku ga cewa irin ta wahalar da annabin ku sai ta ba ku uzuri ta ce wa ana jariyatu ni yar karma jariya ce ko lokaci faqdu qadaran jariyatan alibata alhadithati sunni yace ku kaddarta ku ƙaddarta a kwakwalinku irin yarinya mai ƙananan shekaru wadda mijinta ka sonta alharisati alallahu mai son wasa kuma ya fi ganin za ta yi irin ta ba da uzuri ne aka ku ga irin na da shi ku ƙaddarta a kwakwalinku yarinya mai ƙaraman shekaru wadda mijinta ke sonta kuma wadda take son wasa qalat faɗala a umar sai umar ya kullo ta masallaci fa tafarraqan nasu anha su biya sai mutanen da ya yi kowa ya wace da gudu an kallo da masu wasa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ra'aytu shayatin al-insi wal jinni faru min umar naga shedannin mutane da aljannu gudu suka yi sun ga umar kala ka'ike fi an babu umar na masallaci annabi an san shi'a ba su yin shiga ta wai ba su shiga babu umar kaga har yanzu na shi ɗin suna tserewa daga umar haka yake da tsara akwai babu umar sai yan shi'a su su su wani wani kofa kala ka'ike tu na ra'aisha ta ce kala yawma ibn sallallahu alaihi wasallam yawma ibn wannan rana annabi yace lita'allama lita'allama yahudu anna fi dinina fushatun domin yahudawa su zama akwai wasa da jin daɗi a addininmu wannan hadisi akwai fa'idodi da yawa ciki ta farko wadda hadisi ya zo ya koya muna ɗin yadda annabi sassanar ke wa mata ne wasa wanda yake ba kullum jina na aisha fa ita ta fi kowace mace ilimin addini tun daga ranar hawa muhammad ta ƙarshe da za a haihuwa babu macin da iliminta iliminta ya amfanar da addini kwata-kwata kamar na aisha cikin mata ta fi kowa yawan wato hadisi sai ta cike da wani hadisi ita sahabbai ke musu su zo inda take ta walwale musu ita kaza kaza amma annabi sun sai na bayan ta ashe akwai lokacin da ke bayyana yi wasa kuma da sauran hadisan za su zo su nuna muna haka wani yana nuna cewa mata ko mi addinin ta ko mi da ake su ta karatu ana dan mata wani lokacin da take wasa wani lokaci da lokacin wani abu na jin daɗi kuma wannan ashe sunna ne annabi sallallahu alaihi wasallam addinin mu ba jamil bane ashe abin da yake cewa da in mai gida zai shigo sai ina ce zai shigo ashe ba daidai bane ashe sa amma koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam sanan cikin wannan hadisi akwai wata fa'ida shine cewa Allah tabaraka ta'ala ce kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa kullul mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wannan hadisi ya kayyade ayan mata mata yana halatta su ga namiji amma ba halatta su ne kallon shawa don shi ba a cewa maza su sani ƙari, kun fahimta ko babu wata babu wani fahimta kuma gaba yin cewa maza su sani ƙari, yana halatta mace ta ga namiji amma mata da yake su gaba ɗaya ba ya halatta a gaisu su sai aka ce su sani ƙari. zaka inda kowa ne kabi daga mai cewa wajibi ne sai mai cewa sunna ne wato kowa yadda ya san sabanin namiji amma wannan ayat wannan hadisin malamai suka ce shi ba mun sallu usaimin musamman cewa ya kebanci waccan aya ya yi tafsirin waccan aya da ke cewa mata ga maza yabdunna min absawihin su rince idon su zaka za su rince idon su su wa maza kallo na sha'awa don shi ko masallaci aka zo sahun mata shi ne baya da kaga za su ga maza da agabansu suna ganin su umuman kuma ba ce cikin sallah su hunce idanunsu ba don haka wannan ya keɓance ya keɓance wancan sannan cikin wannan hadisin akwai wata fa'ida shine cewa ran idi ana yin wasa a wata riwaya annabi na cewa lahau ila gantin lagawu amma ya halatta ta ran idi kuma in ba ran idi ba a sami wasu sun yi wasa a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba doka ran idi yana da kyawu a bari musamman yara mutum mai son nishadi rana ce ta nishadi har yahudawa su san cikin addinin mu akwai kusa don shi irin kasashen da ba na musulmi ba inda musulmi suke zaune suna ba wa sarar idi matukan muhimmanci domin kiristoci suna ta yiran kirsimati da ran kaza da ran kaza yaron musulmi ka kayyade shi ka rike shi ce mai ba kaza kaza komi karatu ran kirsimati zai je yi wasa tare da irin su amma in sun taso ranar tana nan tafi kuma su ma za su fita su yi wasa da sauransu to duk lokacin da musulunci ya haranta wani abu zai samar da wani abu badi wanda yake in ka ba wannan ga wannan za ka ran idi yana halarta a yi wasa a yi nishaɗi a yi kusa السادس na shidda. عنها أيضا رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدر تبوك أو خيبة وفي صحوتها ست فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة قالت بناتي ورأى بينهم فرسا له جناحان من الآئل فقال ما هذا الذي أرى وصفهن قالت فرس قال وما هذا الذي عليه قالت جناحان قال فرسله جناحا قالت أما سمعت أن سليمان خيلا لها أجنحة قالت فضحك حتى رأيت نواجذ طيب الثالث حديث من شدة عنها هي من عائشة الله قال متى أيضا قالت تكي قديم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر أنا مثل سيا داود غياك إن تبوك كوياك خيبر وش شكرا أكي تبوك وش شكرا أكي خيبر me bambancin su kuma wa aka ji yaƙa ta buka wa aka ji yaƙa haibar kuma ina ta buka take ina haibar take tambaya uku ta yi wasu ka aka yi haibar wasu ka aka yi ta buka hmm? an yi haibar shekara ta bakwai ko farkon shekara ta bakwai waye musulunta a haibar waye je samu annabi sassara a haibar abu hurairah radiyallahu anhu abu hurairah ko da ya zo ta haibar ai ana ga masu nun hudaybiya ne sai bisa sarari ya wuce kai ba akwai wata fa'ida mai kyawu da ake fi suwa a nan kun ga duk mai hankali bai da ya makiya biyu lokaci daya in tana da makiyi guda yana da kai tobu ko yin shayya da guda domin za a ce in an tarma ka iyawa ta ah, yawa fi. sarkin yawa ya fi sarkin karfi yan tarewa ba ka iyawa na ɗaiki na biyu kuma ko wannan ya zage ka wannan ya zage ka ba daidai ba ne kai ma kanka za ka faɗi za ka dun mai wayo mai hankali sai yana da makiya guda biyu sai ya gama da ɗaya ya shirya da ɗaya har ɗaya ya wuce sannan ya dawo ma ɗaya kun ga annabi sallallahu lokacin makiya biyu gare da mutanen makka mushrikai sannan da madina yahudawa za ka da yake sulhun hudaybiya ya yi zai je umra mashirkai suka ce ba ya je umra ba ya ce ya yarda duk wanda ya ba a kuma musulunta daga yau cikin ƙwarai shawar ce ya yarda duk wanda ya musulunta sai kamar kai na yarda kuma cikin mutanen ka wanda ke son ya karɓi kafirci zai dawo addinin ya ce na yarda ba za ka yi umra ba wannan shekarar na yarda duk abin da suka ga mai yadda sai na umar ya cewa za mu ɗauka wulaƙanci da ƙasƙaski a addinin mu a sha annabi sallallahu yana yi akan tsari shi abin da kawai ke so a ce mutum an na yi da shi shauɗin kuma ne shari'a suka ce shekara goma ba za mu yaƙe ka ba za a sa hannu aka sa hannu wannan sulhun da muhammadu rasulullah su ci ba mai da rasulullah ya kake ba ya ce a goge a sa muhammadu bin abdullahi hankali mai hankali sai da suka sa an yi shekara goma ba za babu yaƙi tsakanin mu eh. daga ina ya fita zuwa zuwa bakka daga madina ko ai bai dawo madina ba shi ya gama da waɗanda sun shirya da waɗanda sai je khaibar inda ya buga khaibar sai ya yake su sai ya gama da su saboda yanzu aka maki ɗaya gare yanzu waɗancan mun ƙyar sulhu kai duk abin da suka ce na amince musu na kwantar da kai don haka waɗannan bai muje yana zuwa khaibar yana gamawa da su ya ci nasara akan su bai gudun wasu su zo mai sai fara bibiyar waɗanda za su san alƙawari sai suka saba sai shi ma ya zo ya kama su shi sai kasance ya ci nasara america A 1945 45 da gama yakin duniya na biyu ta jayayya da ita da wa soviet union to tun 1945 har 1989 da, da, da 1989 da soviet union ta wace america ba ta taba yakin kasar musulmi ko daya ba ita ma ta taimaka ma kasashen musulmi ai jihadi shek nasiruddin albani cikin su huda wani kasar da biyu ya ce lokacin ake wannan yaki 1979 ana yaki da rasha da afghanistan sai amerika ta zo ta samu mujahidu na allahu kuma za a yi jihadi shek nasir na bane ce amerika ta sai tana cewa wajen jihadi ya kamata a bincika wannan lamari taimaka ma musulmi ta kai ma a yi jihadi ba ta taɓa yakin musulmi ba tun 1970 tun 1945 har 1989 amerika ba taba yakin kasar musulmi ko daya ba in ma musulmi suka tashi da waye take taimaka musu yaki 1989 soviet union ta faɗi ta wace ta koma rashin ta koma kasar ne 1990 sai ta fara yakin iraki ta dawo ga musulmi tun sannan ta yaki iraki yau ta yaki afghanistan ta yaki libya ta yaki syria cikin wannan yan shekaru ne ƙanana ƙanana saboda mai saboda ba ta da mai ja da ita to duk mai hankali haka yake bai yiwa wannan lokacin tana hada da soviet union ko ta hada musulmi Sarki yawa ya fi ƙarfi kuma ka za haɗa kai za a yi ayiwaye to duk mai hankali haka ne suna ta take idan kana da matsiya guda biyu to lallaba ka kai waye saushi sai kai sulhu da ɗaya sai an gama da ɗaya sannan ka dawo ka dawo kan ɗaya game da amerika ta yi mana game da annabi sallallahu yawa yawa mushrikan makka da da khaibar haka khaibar an yi ta shekara ta bakwai ne annabi na ta wajen khaibar din abubuwan rayar zo madina aka ce mai annabi na khaibar abubuwan rayar same shi zaka duk hadisan da aka yi abubuwa ya yi ruwaito ba shekara uku da ya zana da annabi ba dun musamman sahabi ne biya bisu ga wani sahabi ne abu hurairar bai sa abin da aka yi bai na aka yi abu da aka yi makka sai dai wani sabiya ba shi labari bai na aka yi yakin badar bai na aka yi yakin uhudu bai na aka yi gazawatul lahazab bai na aka yi sulhu da biya amma duk ya ruwaito hadisan su da yawa saboda mai saboda ya ji su ne ga wasu sahabbai sun gaya mai yadda aka yi amma shi bai nan aka yi wannan ne ah, kaibar da aka kaibar annabi ya ji yakin yahudawa ne ta buka kuma an yi ta shekara ta tara ne a yakin buka ne dawo annabi aka saka da wata tauba annabi aka suka da suwatul munafiquna dawo su da suratul tauba duk wani lokacin da kun kiyaye suratul tauba da suratul munafiquna duk suna magana suratul anfal dukkanin suna magana ne game da munafukai da yaki da ganima ya kuma ya irjana ila almadinati la yukhrijana azmin hal adal da sauransu to su kuma kristoci aka je yaƙi wannan lokaci amma ba a yi yaƙi ba kuma ita ce tafiya mafi nisa da annabi sassan ya yi wajen jihadi kuma ita ce tafiya mafi daɗewa da annabi sassan ya yi yaƙin tabuka kuma ita ce tafiya ta samu hukunci hukunci da yawa wata ɗaya yayi a tafiya da dawowa tunanin aisha ta ce annabi ya dawo ta buka ne ko ya dawo kai ba wa fi ha sitrun a inda take aje kayanta a cikin daki akwai wani labule da ake sawa a rufe mun ki karanta irin wannan fa habbat rihun sai iska ya buga cikin dakin fa kashafat nafiyatu sitri sai sai iska ya jaye inda inda labule gefen labule an banatin li aisha lu'a sai ga wasu ɗan ɗaɗɗiya ta yi na wasa yana halatta a yi iyan wasa in ba a fidda siffa ba bai halatta a yi wadda ake latsawa ta yi kuka ko ta yi magana ko ta yi kaza ko a siffanta baki bidikka ko a siffanta ido bidikka ko a siffanta mamma a siffanta kaza amma don iya kara irin ikarar da ake kun ba ta da komai na halitta Allah ko wani abu da ya kama da haka wanda bai da siffofi na na tana da irin su sai labulen ya kware sai ga 'ya'yan aisha ma inda ta yi 'yan ƙanana wata 'ya'yan wasa ko kayan wasa na wasa faƙala sai ce ma ya aisha tu ne wannan ya aisha ƙalar banati ta ce ana ne mata ni ya abina wa a bainahum farsan na janahani ya mai ƙa'in sai ga cikinsu akwai wani doki yana da fikafikai guda biyu da aka yi da ko tsalle ko takarda haka abu dai mai taushi haka aka yi mai fikafikai don iska ya dinga bugawa fakara sai ce ma zallabi a wasu da hunna menene wanda nake gani tsakansu kala ta ce farsu doki ne kala sai daga cewa ma ha a alaihi menene wannan gare shi kala jarahani ya ce fikafikai guda biyu ne qala sa'ad bai ce farsul lahu janahani doki kuma da fikafikai guda biyu alif sai ina na Aisha tace amma samita annabi Sulaiman khailan laha ajmiha shin baka ji annabi Sulaiman yana da dawaki masu masu fikafikai ba ita za ta ga amma annabi suna annabi Sulaiman ƙala ta tace fa bahika sai annabi yayi dariya hatta ra'aytu nawadidahu hanni ga manya hakura ne wata yi dariya sosai ya ga doki mai fikafikai kun ga wannan yana nuna irin kyawun mu'amala ta yi da kuma wasu abuwa na wasa da ake bari musamman in ya ce karma irin da na Aisha in ma babba ce irin wani abu na wasa da ya dace da ita da wani abun jin daɗi da ya dace da ita ba kullum ake zama jabba ba ya kasance taɓa karatu taɓa wasa ta halas ko? na bakwai أيضا رضي الله عنها أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي جارية قالت لم أحمل اللحم ولم ابجل فقال لأصحابه فلم ابجل فقال لأصحابه تقدموا فتقدموا ثم قال تعالي أسابقك فسابقته فسبقته على رجلي فلما كان بعد خرجت معه في سفر فقال لأصحابه تقدموا ثم قال تعالي أسابقك ونسيت الذي كان وقد حملت اللهم وبدلت فقلت كيف أصادقك يا رسول الله وأنا على هذه الحال فقال لتفعلن لتفعلن فسابقته فسبقني فجعل يلحق وقال هذه بتلك سبعة طيب فالسابع نبقى أنها أيضا هي لنا عائشة الله يقال متى يبدأ أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر تاكسا شيء تعيد النبي صلى الله عليه وسلم ألوك تلتفيا وهي جارية تنا يارينيا يكرما قالت ولم أحمل اللحم بني بني جكيبا بني ناما ولم أبدل بني جكيبا فقال لأصحابه سأل بس سيكش مسحب بين يسكي تاري تقدموا في غبا كتفي غبامو فتقدموا سيسكي غبا ثم قال سنا النبي يتي تعالي أسابقك تهو من يتعير غد دني لكي fasabaktuhu tace sai ni tsere gudu da shi fasabaktuhu ala rijli sai ni tsere falamma kana ba'du bayan haka nan kharashtu ma'ahu fi safarin muka fita da shi a wata tafiya fa qala li ashabi sai annabi ya ce masahabbai ne taqaddamu ku yi gaba sun maƙala sannan sai yace ce ta'ali usabi kake ta mu yi tseren gudu da ke wani titin da bi kana sai dai mun ci wancan na farko da muka yi wa amantu la'ama yanzu nayi nama wa baddantu nayi jiki fa kuntu sai ce kai ka usabi kuka ya rasulullahi wa ana ala hadhihi hal ya zai kira da kai ya manzo Allah ne yanzu nayi kiba nayi jiki faƙala sai annabi ya ce taf'alinna dole sai a yi sai kin sai mun yi tsere fasa baktu hu sai ni tsere da shi fasa baka ni sai annabi ya tsere ni yanzu wan wanke ko wata ala ya haku sai ya dinga yin dariya wa sai ce hadihi bitilka one one a sassa shi ne haɗe bitilka one one wata wannan da wancan da aka yi wancan cere na safka cere min da kika yanzu na rama har duk yana nuna ne bi'in sunnar wasa da iyali da sassauta musu da ba a ba awa biyar ne yana kiyamun lele ɗai ba da faɗa da an yi kaza da an yi kaza akwai sassauta wanda yake shi ma sunna ne kuma irin wannan na bayan nan shi al'adar mu ta bahaushe ta ɗan raka suna da kyawu kuma tun da ne ya kasance cewa an farfaɗo da irin wa'annan abubuwan asami an ha ayyukan radiyallahu anha qalat in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala yuta bil ina fa ashrabu minhu ala hayy ثم يأخذه فيدع فاه على موضعه وإن كان وإن كنت لآخذ العرق فآكل منه ثم يأخذه فيدع فاه على موضعه الثامن حديث يشفت عنها أيضا أنك قرنا عائشة كما radiyallahu anha tana cewa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yati la yuta bil ina'i annabi sai ya kasance ana zo da ƙwarya fa ashrabu minhu sai in sha daga wannan ƙwaryar wa ana ha'idun kuma ina haila thumma ya'khudhu sannan ya karbi ƙwaryar fa yadhu fahu ala mawdi'i sai ya aza bakin shi inda ne aza bakina wa in kuntu la'akudul arka kuma ina an sakka shi fa akula minhu sai in ci kashe in gurgura Tun thumma ya'khudhu sana annabi ya amshi kashin fa yadhu fahu alamu bi fiya sai ya azaba ne inda na azaba na sallallahu alaihi wa sallam duk wannan ya nuna irin yadda annabi sallallahu ke wasa da su da annabi ke jan su a jiki da annabi sallallahu alaihi bai nuna musu kyama wanda yake wannan dukkanin shi sunna ne to tambayar da zai muku yassa ana na asha ita ke rubuta wannan sauran matan fa ka faɗi mhm. a saboda karatun da yake wata haka su kucin da ba su karatu in musu cikin magana ka akwai gaskiya amma ka ba ka yi da kyau ba masha Allah bismillah ta rasu yawa bayan sai ta tsaya ta yi karanta suwa ta faɗi abin da ake yi kuma ne ko su ai ai akwai wasu su suna rawaito irin wannan amma ba su da yawa amma ita ta ruwa ai ta rawaito sai gare ta ne da yawa ta yi dogon shekaru bayan su duk ta tara su da ta yi tsayasar shekara ta hamsin da wani abu bayan hijira don haka ta daɗe kuma ta zamna karantarwa ta zamna karantar da mutanen gari haka tana ta gaya musu su kuma sauran ba su samu irin haka ba don shi da su ma sun faɗi nasu labari da shi ma irin wannan zai kasancewa a tasir. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وجابر بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو لغو ولغو وسهو ولعب إلا أربع خصال ملاعبة الرجل رجل امرأته وتأديب الرجل خلفه ومشيه بين الغرضين وتأديب الرجل الصباح طيب التاسع حديث نترى عن جابر بن عبد الله وجابر بن عمير رضي الله عنهم قال سكتشي سبيو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياتي كل شيء ليس فيه ذكر الله duk abin da babu ambaton Allah ciki fa huwa lahu lagaw ne aw sahaw haka rakkalwa ce wala ibn wasa ne illa arba'u khisal sai abubuwa guda hudu mula'abatu a mar'atan mutum yayi wasa da mata tai wannan ba a ce mai la'abu ba a ce mai lagaw wannan abin kwarai ne duk abin da babu ambaton Allah ciki to lagaw ne wasa ne sahawu ne in ba abuwa guda hudu ba ɗayan su mutum yayi wasa da matan shi wata ajibur rajuli farasahu da kuma mutum ya koya ma doki na yadda ake jihadi in zai wajen jihadi yana koya da annabi ya sa wasa da mata matsayin koya ma doki jihadi ya sa su waje cikin layi daya hmm. yace wa bainar bainal garbaini da kuma halbi watan tafiya ta tsakanin a guard guda biyu shine target guda biyu da aka aza misali a ce daga nan zuwa can za a yi jifa za a halba a gani tawa za ta samu duk shirin jihadi ne sai ka dinga tafiya daga nan zuwa can ka diba ka gani kamar yadda yan kwallo kai yi su tsaya su diba ka gani ko in za a buga penalty ko sai ya dinga diba yana kai yana kawowa to haka nan masu na yi muku da ita kuka sani wani <laughs> haka nan masu halbi ai tuki da ba wanda taɓa ganin masu halbi masu halbi an ce daga nan za ka tsaya za ka samu waccan tagar to zai tafi haka yana jibe irin masaha Ko tafiyar da kai da kawo shi ma ba wasa ne saboda mai saboda yana koyon yadda ake halbi ya tashi jihadi fi lahi wa ta'limu rajulis sabaha da kuma mutum ya dinga koyon iyo ya dinga zuwa yana koyon iyo duk abin kwarai ne amma yanzu yana cikin abin da ba mu bayyana mumkin saboda tana kamawa wata sai mai iyo kawai ke iya fita ko eh da haka in kaga mutum bai iya wajira cikin abin da duk ne ke nuna maka musulunci ta kawai duk abin da ke amfanin ka da ka zamna ana zaman banza ana zagin wancan ya canza mota wancan ya canza kaza wasu wancan matawa da ke saboda suna gane yawan zaninta saboda tana fita tana kaza to da duk irin wannan ga ka je ka koyi swimming ga ka je ka koyi halbi ga ka je ka yi wani abu da ke amfani da haka musulunci ya koya maka ka koya wa dokin ka wani abu ka koya ka koyi wani abu to musulunci musulunci annabi sai ce duk abin da ake wanda yake ba waɗannan guda hudu ba inda babu ambaton Allah ciki to wasa ne lagau ne kuma sahau ne wasa ya ila sauje ne ko lokaci yayi ah, ba ku son mu wannan karatun yana ƙaruwa karatu ɗaya sauran sauran minti nawa lokaci yayi minti nawa muku eh akwai minti bakwai mu dan shiga ciki domin wasa wahid wa arba'i wasaya ila zawjai wa khitaman usul zawjai awwalan ay tatara aw Allah tabaraka wa ta'ala wa sabit wa sunnah ولا يقدم عليها تقليدا أو عادة غلبت على الناس أو مذهبا فقد الله عز وجل وما كان لكم ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرت أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا na arba'in da ɗaya wannan shi ne kullewa ya ce wasa ya ilar zauje ne wasiya da nake ba mata da miji ya ce wa Kai taman daga ƙarshe usul zauje ne ina wasiya ga mata da miji baka wannan wasu suna da kyau mu saurare su za mu fara yanzu karatu na ruwan mu isuwa awwalan wasiya na farko an yi taɓawa a waya ta nasa haɗu ta'acin lahi ta'ala tabaraka wa ta'ala su wa junansu wasiya su taimaki junansu wajen wa Allah tabaraka wa ta'ala ɗa'a wacce ba ya hakami da biyan hukunci hukunce ne a sabita ta fil kitabi was sunna hukunci hukunci da suka tabbata a cikin littafin Allah da suna annabi sallallahu alaihi wasallam wala yuqaddi ma alaiha taqlidan da adatan galabat ala nas kada su gabatar da taqalidi bin jama'a kawai ido rufe ko kuma wata al'ada ta mutane da take ta sa'a mun taka Allah da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam don haka duk al'ada ta sa'a mu sunna ta sa'a mun taka Allah bai halatta Ta taqlidi bin wani malami ko bin wani mazhaba ko bin wani abu inda ya sa'a ma aya da hadisi to bai halatta abi au mazhaba ko wata mazhaba fa qala qala azza wa jalla amma duk in ba sa'a ba yana halatta abi duk in ba sa'a ba yana halatta abi yana halatta abi al'ada gari in ba ta saba ba ka sa babbar riga ka yi mata aiki ka sa kaftani ka yi mai aiki ka sa kube eh, duk yana halarta saboda ne saboda al'adar ce ba a ne amma bai taba ba in za ka shafi ma aya aya ko ta ma hadisi haka mazhaba an ce in za ka salla ka fuskaci alqibla ka yi alwala ka yi waye duk wannan daidai ne babu inda ya saba za ka halatta abi al'ada ce ko ko ko menene in dai bai saba ma addini ba al'ada ce ko mazhaba ce ko wani fahimta ne ko fitowa wani malami ne ko menene duk kanin shi na halatta abi amma in ya saba ma Allah da manzon Allah ko menene baya halatta Mutu ya samu tufafi irin wanda musulunci ya hana sa su ya sa koyi wanda akwai koyi da kafirai ko koyi da mata sai mu ce to irin wa'annan tufafin nan kan sun sa al'ada ce ko da ta garin ku ce tunda ta saba ma koyawa Allah ta saba ma ah, littafin Allah da sunan Nabi sallallahu da koyawa musulunci to baya halatta yace fa kada qala azza wa jalla hakika Allah azza wa jalla haka irin wannan ya kamata mu ji sauran Allah bukukuwan aure da ake yi babu kyawu yadda ake yin su duk wani al'ada na buki da za a fito a ce wani indiyan kaza wani kaza a to da mace da namiji suna rawa ya yi muni kwarai da gaske ya yi muni kuma ana yi yanzu haka a jihar sokoto sai ya kasance wai mata da miji su fito gaban jama'a suna rawa wannan haramun ne wannan ya sa mu musulunci kuma wannan ba su nemi su ga alheri a gidansu na zama aure ba a ce wai abokiya amarya ta fito abokin ango ya fito su yi rawa wannan takakka ne kamar kama Allah ne takakka ma shari'ar musulunci ne a ce uwa amarya ta fito ta yi rawa ya za a yi kima ga mijinsa babu kyawu wannan abubuwa ne kuma duk cikin garin na ake yin su kuma duk jama'a suke yin su ba ba dole bane sai mutum mai hituwa a rediyo ya wa'azi ko talabijin ko ya hau mimbari kai kanka ka gaya musu cewa babu kyawu kawai sai su bari ko wani mutum ya taba kira da ya ce min ai bai in yanke yanke ya taba kira da ya ce min na taba zuwa wata wata walima walima za a ce ta a haka ya ce zo yi wa'azi a kaduna ne na zo na yi wa'azi bayan na yi wa'azi na gama ya abin ba mamaki da wannan je da shi bayan mun yi wa'azi mun gama sa fito shi kenan an tashi an tashi shi kenan malam bismillah kuna iya wucewa ni ba mu fice abin da ake rubuta ka tayi addu'a rufewa aka sa wani zo daidai bakin teburin mai addu'a sha Allah tabaraka muka ga mun fito mu muka fito da mu gaba dai har mun fito waje har mun kawo babu wanda ya fito dokan mu mu ta muka muka fito muka tafi gobe da safe sai dr musar sai ce na an nan karar kajiya ni ce ni mala ya ce a ce kawa ce miki ni ce haka yi ya ce kace kada wa abi amma yana ta kuka an shirya ba za a cashe da kyau da kyau ashe kawai sai aka gayyato ka aka ce kai wa abi ka tsaya ka dade da farawa ina in alhamdulillah ina ƙara ce sami ci haka aka fara yanzu daga warko ashe ashe an shirya bin ne kawai ba a so wani ne ki an goshe ke so ya zo ne kawai aka ashe ba ta ta shehu nan da aka yi sallama muni aka ni aka addu'ar ruhi Allah da ni da sai wani ya raka muka je yace ai kaji kaji kaji abin da aka yi da sauransu su babu kyawu ya kasance cewa duk mai kishi ba zai zama ta ji zo gaban abokai ne rawa kaza da sauransu ba babu babu kyawu kuma wata in ta gaya take rawa da wani abokin mu wanda bai aure ta ai sai wanda bai da kishi sai wanda bai da kaza kuma lalacewar tarbiyya ya wajen ku ga mu abokanin, ku ga mu uwan ku yi tsaye ku hana irin na abubuwa akwai masu yin tsaye su hana kuma a hannu Allah ya ce alaisa hun rajulun rashi babu cijo ciki sai kasance kai kaga kai ne dattijin za ka yi tsaye ka ba abincin ka shawara ka yi tsaye ka ci gaskiya ba za a yi na abubuwan ba Allah ya shirya muna gaba ɗaya فقد قال عز وجل فيك الله مأشكي مبواياتي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم yi يوا ga mumini namiji ko mumina mace in Allah ya yanke hukunci ya kasance suna da zabi akan wannan hukuncin kuma ya san Allah wa rasulahu fuka walla dalalan mubina wanda sa'a ma Allah da manzon shi ya bace bace bayyananne za kanta na biyu sami sai mu tsaya na biyu amma za mu iya gama wannan karatun karatu yana da yawa ina son mu yi shi ne domin mai karatu guda na karshe yana karantuwa mu ƙara da sani an yanta za a bawo gobe yana karantuwa karatu ɗaya nan gaba shi ke da mu tsaya abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe shi zukatan mu ya shafe cikin littafin kuma hakuri da kuke da shi Allah ya ƙara muku hakuri sai kawai ba ku da zuwa ayi karatu a ce an je mutum sati kuma shi kenan lafiya kalau za Allah ya ƙara muku hakuri sati da zuwa kuma insha Allah <laughs> akwai izuri <laughs> sati da zuwa akwai wata daura da zan zuri gari in yi za su yi ku yi uzuri sati da zuwa ba za mu yi karatu da insha Allah amma sati da bayan mai zuwa insha Allah za mu ci gaba da insha Allah akwai sun so cewa mu ki dawowa yanzu mu bari sai wannan lokaci sai ga mutum yayi yawa ko da za a samu abin da aka samu yanzu wata asabar ba za mu yi karatu ba amma dai asabar da a bayan ta insha Allah ta'ala za mu fito za mu yi karatu kuma idan mun gama wannan littafin asabar ta sama insha Allah za mu gama to kafin mu shiga littafi na gaba za mu salami ya da taimiyya wannan ya sa sa'ili an manhaji wa aqidati wa zikr huda man lil hidayati wa sa'al fi tsara kafin ta islamiyya ta kunshi fa'idodi da bata da yawa Zai ci sha biyar ne ko sha shida don haka insha Allah su za mu yi kila zama ɗaya ko zama biyu amma tana kunshi da fa'idodi Zai ta da daɗi tana da kyawu zan ba da shawara ɗayan biyu ba ba dole ce lissafi ba zai za ka same ta cikin yanzu misali za ka shiga intanet ka yi kai da lodin inta za ka same ta page ɗaya sai ya samu wani misali misali wanda zai samu yi download da interface ki je yi photocopy guda ɗari kila 500 naira sai yarba mu mutane ran da zamu gama karatu kaga idan muka dawo sai ka kwana da ita kafin a dawo ko da ma sa ka har da ke, sai ka sanke kila wasu da yawa za su har da ki ko za su samu har da duk wanda ya har da ba bashi kyaututtuka insha Allah duk wanda ya har da ki kafin mu zo mu fara kafin da zamu jangai shi sha biyar ne kuma tattaki suke zaka kafin mu yi zamu zo mu ci a karanta insha Allah duk wanda ya har da ki zamu bashi kyauta don haka naira ne fatu kwafi kawai muna samun wasu kawai wani kawai ya je ya yi da lodin intanet so ya yi kyau mashi Allah ta baraka barakallah kaga wani zai yi kaza wani zai yi kari kaza wani kawai a zo sai kasance an ba an ba wasu kakka yi tsammanin za a zo kai baka tunanin kai ma ka ba wani kai baka tunanin ka ba wani za ka ka zo da mutum zuciya cewa an ce za a bai amma dai za a bai wasu za su yi su bai abinda za a yi yadda kul ya ce yadda sufla za a yi eh don haka insha Allah za a yi Wace ina shajja ade kowa ya kasance ya yi. kuma in ka samu littafin ya akwai shi in ka samu wani abu da ya kama da haka insha Allah za mu kanta akwai fa'idoji da yawa ciki kuma baiti goma sha biyar ne kawai kila rana guda za mu gama kila rana biyu insha Allah Allah ya mana jazo sai tambayoyi a assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amma ta farko yace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sha don Allah ko yana halatta uba ya ba da yasa ko ɗansa zaka bayan sun yi aure a'a baya halatta ɗa uba ya ba ɗa zaka, ko ɗa ya ba uba zaka, ko sun yi aure ko ba su yi aure wani ɗaya ne amma yana iya ba mijinta ko yana iya ba mata mata ta yi yana iya haka ne amma waɗanda ba a ba zaka na farko ƴaƴa ko mitalocin da suke ciki ba a ba su zakka na biyu iyaye ko mitalocin da suke ba a ba su zakka na uku mata ita ba komai talauci take ciki ba a bata zakka amma mata tana iya ba miji sannan mutum ya ba ɗan uwa ne mutum ya ba sarrafu ne da sauransu da inda sun faɗo cikin waɗanda suke cin zakka amma ba a ba ƴaƴa wallahu ta'ala a na? eh wanda tabba sadaka sadaka ce ba zakka ce ta wani sun yanzu cewa ka tamma shi eh ka tamma shi ka tamma ka tamma shi ka tamma shi hmm. Hmm. assalamu alaikum wa Allah shi ma malam kariya daga shidan tambaya ta kace akwai makwabciya a kasuwa yana ruwan da zakka naira dubu ɗaya yana da Wa ya halatta in ce mai wasu <laughs> yawa gare ku ne kila kai ke ce ta ba kowa da kowa na kuma yana yana halitta kake ba ka so amma baka baka kyauta ba kai wani da yawa kila kila don mi ka wani dubu ɗaya inda kila dubu ɗari ne baka cewa ba ka so renawa kai ba a renawa rena kaɗan bai kyauta ba <laughs> ya yi kyau a mai kyauta ba kamar shi haka rena kaɗan bai kyauta ba da kuɗi eh. to alakula halin ne wannan jan hankali ne ga masu kuɗi wanda kuke ba mutane dubu ɗaya ɗaya da kakun jiya kun ji abin da suke wani fatawa suke nema su su mai su akwai suke ba shi da ka sakon ya isa kawai makaranta tambaya ta gaba salamu alaikum ake karanta yaro jariri ana karanta mai da annabi sai suna karanta uidu kuma bi kalmatin lahi tamma min kulli ainin lama wa min kulli shaytanin wa hamma ko haka annabi sai yake karanta ma Hassan da Hussein daga baya aka saukar da rabbil falaq da rabbil nasi sai dinga karanta musu a karanta ake sai a tofa musu a karanta sai a tofa musu wallahu ta'ala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya ji mana don Allah ma na kai nasiha akan yadda aka tsananta lamarin tsauni a gidan kuma 还得一个人看的死，我是我，懂的。大。听 ka je neman in ka je neman dan wani ne yana karatun nan kamata ka ka boye kawai kakka je ka kawo kara ce wajen karatu kuma ya ganka gida ne an jima ko gobe ka zo nema ala kulli halin tsakanin da Allah daga baya bayan nan tsanantawa aure ta dawo sosai kuma ta yi yawa in kana kallo a social media irin yawan akwatin nan da ake kawowa da kayan farko tsayin eh, kwalaye kwalaye da abuwa sun yi yawa annabi sassa ya ce aure mafi albarka wanda aka kashe abu mafi karanci a ciki don haka ina kira ga iyaye su yi tsoron Allah akwai in sai wanda ya kawo kaya da yawa to bai haɗu ba akwai wanda ake so shi kai ne akai mai kaya a aure shi ku dibi mai addini ku dibi mai mutunci ku dibi mai mustaqbal mai gaba wanda yake zai yake muku ku da aminci idza ja'akum man huwa dinahu wa irdahu fazawwijuhu annabi ya ce wannan ku da addini ne da mutunci ne ku auren mai amma tsanantawa cewa sai an yo yanzu menene fa'ida aje ayi aure a kashe kayan ɗaki naira miliyan biyar shi ya kawo kayan kayan gara ya kawo kayan ai kayan aure naira miliyan biyar yayin na a ta ɗaki ba ta da sana'a komai ko jallin naira guda ba a yi mata ba fa yayi daidai to miliyan goma fa to na ga miliyan hamsin a kashe mutum miliyan hamsin kuma ba a bashi jami'i ba ba a bashi kaza ba a bashi kaza kuma wani abu ne duk wanda yake ya kamata kila kwakwalwar ma misali in kan aje addini jefe in ya kamata a sa dukiya ba na aka sa ba ya kamata a taimaki ita yarinyar a baka jami'i a baka sana'a da irin abubuwan da za a yi sannan kuma kai mai kuɗi kana da inci ka yi ɗaya Allah ya ce wa ake cikin mahida hunna kin tsara in ka gada ma ko yankin duki uhudu ka ba su na zinari babu matsala amma matsala shi ne in ka fito da shi kowa ya gari za ka sa ƙannanta su ce sai an yi musu irin shi talakawa sai su kasa a wuri ta ka kawo wani mutane a cikin al'umma wanda yake babu kyawu za ka iyaye su ji tsoron Allah har yanzu akwai iyaye na gari da ba su da irin wannan bidiyar mazaje su ji tsoron Allah a rage irin waɗannan abubuwan domin na farko yana tsere ma aure albarka sai ga an kashe irin waɗannan bayan wata biyar wata uku aure ya mutu bayan kaza sai ga an kashe irin wannan dukiya an zo ba a samu zaman lafiya ba duk wannan babu kyawu a yi abu daidai daidai yadda musulunci ya tanada in ka dawo gidanka ko duk akwati ɗari ka ka daidai ne ba matsala ba ne ko kuma an kai kayan aure an ɓoye kuwa bai sani wani kaya da wahala to ga shi da farko ma a yi sese su ya kasance ba kuɗin aure ne aka yi da yawa ba domin aure ya yi albarka Allah ta'ala kuma wannan kusan ne yanzu da mutane suna takalidi da yawa da za a samu wasu masu kuɗi haɗaɗɗu wanda suke da addini su tashi aure su dinga yi kaɗan kaɗan da duk mutane za su dinga yi kaɗan kaɗan eh, za a samu wasu kawai su ta biya su sun haɗu sun san kowa ya suna da shi kowa san ba su da talauci kuma su irin haka wasu irin su su yi wasu su yi sai kuma gari kuma ya kuma ana ana biyar su domin da ba talakawa addinin masu kuɗi suka yi haka eh, haka ne ai in masu kuɗi suka zo suke tuwa da yawan abubuwan sai talakawa sai su ce su ma sai sun yi ai shi ake ce ma ƙarya lokacin da talaka ya ce su yayi irin na mai kuɗi sai a ce ƙarya kuma ita ake ta da yawa ita ake ba kwalba tsaye akwai ciki nan akwai shara ok akwai shara masallacin farfar don Allah ku yi kokari ku fito a wannan sharar da ake ga wannan sanyin da ake yi kun san falalar da ake samu kamar masallaci ba sai na bai mai ta ba shekara goma yanzu ko sha ɗaya da fara wannan sharar kuma ba a dakata ba su da Allah a dage a ci gaba da yi masallacin farfaru za mu yi alhamis mai zuwa bayan sallah asuba insha Allah